فرسان استخرج الجناس وبين نوعه فيما ياتي مي بيتي baiti wani بيتي بيتي كذا kaza وغدت بطون من المنن من صيبه وغدا هرا منه ظهور هراء وغدت بطون منن ruwan mina suka wai gari munan ni'ima ne kyauta ce saboda kyautarsa. Wagada hiran, hira yawa yi gari minhu zuhuru hira'i. Wakala shi nashi a fili yake, wakala sha'iru, fal'ardu fi farahin, wadda fi marahin, wannan su ma bai na tahalilin wa takbiri. أردون كرت فرهي تكي زامن ما مرهي يكي ينا دان نشوا شيني مرهي نسيم الروض في ريح شمالي وصوب المزن في راه شمولي نسيم الروض انشن دوسين عن الشمال في ريح shamali yana cikin cikin ƙanshin shamali iskan arewa wasau bulmata muzuni wurin zuban ruwan girgijen kuwa firahin shamulin ainihin shamulin firahin ya damira Fa ya laka min hazmin wa azumin ɗawahuma, jadidun rada bai safa wasafawa ishi. Fa laka kai kan ka me yasa me ka min hazmin na wa azumin ɗawahuma wanda ya tattara wasu, ɗawahuma ɗawahuma jadidun rada. Ayinan sabon halaka ya tattara wasu bai safa wasafa ishi. fala ta sik biwa bi wida din kabala ma ari fatin bal kuhulu asbahu fil aina ini bil fala ta sik kada ka gamsu bi wida din kabala ma ari fatin tun ka fun kasa ishi fal tandu yayi kama da fil aini 要做的另外一些书。